وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya تاتبتك ألا ga تالكي ميكومي talikai إيكو komai ya raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a sha uku ga watan da saniya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf arbal bahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakarar da malam yake magana akan kashi sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ah, kafin karatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya cika mana haskenmu wanda muke ta kai kukanmu da damuwanmu da ƙanƙan da kanmu zuwa gare sa a ah, shekaru masu ɗimbin yawa da kuncin da al'umma suka samu da muke ta roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kwaranye mana wannan kunci ya bamu wanda muke kyautata masa zaton zai gudanar da adalci a cikinmu kuma cikin yarwatan ubangiji an yi wannan zaɓe kuma Allah ya ba da nasara ya cika mana haskenmu to mu da Allah ya cika mana haskenmu akwai ababen da yake wajibi a kanmu na farko godiya da Allah cewa shi ya fi cancanta a gode masa in kuwa godiya ne ba sabo ake yi ba idan Allah ya maka ni'ima to wajen yi masa tukwici akan ni'iman nan da ya maka shine ka gode masa ka ƙara ibada ka jajurce ka ƙara neman kusanci zuwa gare sa na biyu yana nuna mana iko da kudura ta ubangiji cewa duk ƙarfin mutum duk dabaran mutum idan Allah ya yi nufin karya shi dalili zai kawo in ya karya shi to ya tafi kenan har abada akwai wani malami da ake kiransa Mustapha al-Adawi to akwai wani malami shi kuma wannan ɗalibin wannan malamin ne doktor mustapha murad ya rubuta littafi musamman akan irin wannan matsala sai sa ya masa suna nihayatu zalimina ƙarshen duk wani azzalimi sai ɗauko tarihi a ƙur'ani tun daga 'ya'yan annabi adam har zuwa wannan zamani da muke ciki yana kawo ƙistoshi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi na Qur'ani wanda ke nuna ikon Allah idan ƙarshen azzalimi ya zo to mu kuwa mabiya da Allah ya mana wannan gata abin da ke wajibi a kanmu shine me na farko mu masa addu'a cewa Allah ba shi ƙwarin gwiwan da zai aiwatar da manufofinsa akan ababen da yake so ya zartar mana na biyu mu kuma da muke mabiya wajibi ne mu zama masu haƙuri saboda ba gwamnati kaɗai ta gurɓace ba ɗaiɗaikun mutane mafi galibin mutane zuciyarsa a gurɓace ke sai ka yi mu'amala da mutum kake iya gane wane ne shi to kuwa idan aka zo za a yi gyara kaga za ta taɓa ka ko in ta taba ka kuma ɗabi'an musamman mafi galibinmu da muka fito daga arewa in dai abu ya shafe ka to kushe shi kake amma in abu ya yi daidai da kai to za ka yabe shi to abin da yake kanmu wajibi shine haƙuri da abin da za a zartar mana sa'annan kuma mu ci gaba da yi masa addu'a cewa Allah ya sa waɗanda za su kasance a gefensa mutanen kirki ne waɗanda manufarsu sun zo ɗaya ba wa'anda za su bi guguwar ba to wannan zai ƙara agaza mana ya taimaka mana ya ƙara cika mana haskenmu na buƙatocin da muke da shi ga al'ummanmu ba mu karan kawukanmu ba saboda muna buƙatan asibitoci muna buƙatan karatun 'ya'yanmu da jikokinmu da tattaɓa sa'an nan kuma muna buƙatan ababen da talaka zai yi rayuwa ya samu rayuwa mai sauƙi a rayuwa to wannan ababai suna daga cikin manya-manyan abin da talaka idan ya same shi duk abin da za samu a mulki baya damuwa ka je ka ta yi ‘ya'yansa su yi karatu idan matarsa ko ‘ya'yansa ba lafiya su je asibiti a samu abin da ake bukata sa'an nan kuma abin da zai sarrafa na ciyar da iyalinsa da ɗawainiya gwargwadon iko baya gagaransa to idan zai samu wannan talakan Najeriya in ka zagaya a duk duniya babu talakan da ya kai shakuri to da zai samu wannan to duk abin da za ka yi a mulki talaka ba ruwansa daman wa'annan su suka fi bukatansa sa'annan wuta da sauransu da makamanci haka wa'annan su ne manya-manya daga sunan kuma zai amfanar da mutum to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin wannan kuma idan lokaci ta zo bi ma'ana lokacin da zai ci gaba da mulki ya zo Allah ya ba shi ikon ƙwarin gwiwar da zai tabbatar mana da alkhairi kuma Allah ya ƙara masa tsawon kwanan da zai cimma wannan manufa wanda duk wanda zai zo a bayansa sai dai ya ɗaura akan abin da ya ɗaura mu kuma Allah ya sa muna daga cikin wa'anda za mu amfana da wa'annan ah, hadafin da bukatoci da kuma tsarin da yake da shi na alkhairi ga wannan ƙasa tamu wanda kuma suke gurɓatattu a cikinmu Allah ya kankare wannan gurɓacewan daga zukatansu ya sa su zama mutanen kirki su ma su amfanar da kawukansu da kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma wanda zai nemi wata fitina ko ya sa wata makarkashiya don dai a ɓata ya Allah ka fi mu sanin sa duk inda yake ya Allah ka gurgunta shi kada ka ba shi ikon da zai iya sadar da irin wannan musiba dan ya kawo cikas ga abin da muke buri na alkhairi malam yake cewa wa ta'lamu anna Uthman bin Affan anna Uthman bin Affan radiyallahu anhu qutila mazluman wa man qatalahu kana zaliman malam yace a matsayinka na Ali sunna ka sani cewa anna usman bin Affan lallai sayyidina usman dan Affan utila mazluman an kashe shi da zalunci bi ma'ana an zalunce shi an kashe shi wa man qatalahu duk wanda ya kashe shi kuwa kana zaliman wannan mutumin azzalimi ne anan malam bai ce me ba kafiri bane ko ina fata an gane bai ce me kafiri bane sai ce me azzalimi ne to anan wanda mun yi karatun nan baya amma dai malam ya bujuro da wannan matsalar saboda raddi ga wa'anda suke suka akan sayyidina Usman wanda hadisin abu musa al'ashari wanda imam bukhari da muslim suka rawaito sa ya tabbatar da cewa lallai sayyidina usman za a kashe shi da keta abu musa al'ashari yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya shiga jikin wani gona na sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga gonan sai ya zauna a bakin rijiya fa adla fi fil sai ya sanya kafafuwansa a cikin wannan rijiyar manzo Allah ya zauna shi kuma Abu Musa ce sai na tsaya a bakin gate zan yi gadi ina zaune can yace sai ga sayyidina Abubakar ya yi sallama sai na ce wane ne sai ce ni ne Abubakar in shigo sai ce a a tsaya sai yace sai na taka na je na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mai ya ma'aikin Allah ga saidina abubakar yana neman izini a masa izini ya shigo yaya sai manzo Allah ce kamai idzan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna kamai izinin shigowa kuma kai masa bishara da shi dan aljanna ne Abu Musa ya ce ina zuwa sai na ce wa Abubakar na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a maka izini ka shigo kuma kai dan aljanna ne da manzan da sai na bakar ya shigo sai ya zauna kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kafafuwansa guda biyu ya sa a cikin rijiyar kamar yadda manzan Allah ya sa Abu Musa ce sai na zauna a bakin gate sai na ce ta duk fa mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai zo nan fa albishirin aljanna ake yi yana nan yana nan can sai ga sayyidina Umar yayi sallama abu musa ya ce sai na ce wane ne sai ce ni ne umar in shigo sai ce sai na ce masa a'a sai na nemi izini a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ni ne ba umar ka bude min kawai ya shiga a'a ya nemi izini kaga yana nuna maka tsarin sahabbai wanda kaga wa'annan ai babu wanda ya kai su matsayi a cikin sahabbai ko shi wanda ke gadin ai bai kai su matsayi ba amma saboda tsari da ladabi ba su ce bude min kawai su shigo ba sai ce to ka nemo izinin ya tashi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sayyidina Umar na sallama yana neman izini in masa izini ya shigo kaga yana nuna maka hakuri da ladabin sahabbai da Abu Musa ya gaya manzan Allah haka sai manzan Allah ce izan lahu biddukhul wa bashirhu bil janna kamar sa izini ya shigo kuma kamar sa bishara shi dan aljanna ne ina zuwa wajen sayyidina Umar in ji Abu Musa al-Ash'ari yace sai na ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka izini ka shigo kuma in maka bishara kai dan aljanna ne yace da sayyidina Umar ya zo sai ya zauna kusa da sayyidina Abubakar a bakin rijiya ya dauki kafafuwansa guda biyu shi ma ya sa a ciki yace sai na dawo wajen da nake a zaune sai na ce to duk dai wanda Allah ke nufinsa da alkhairi zai zo nan bisharan aljanna fa ake yi ya ce a can an jima sai ga sai usman ya yi sallama sai na ce wane ne sai ce ni ne usman in shigo sai ce a'a tsaya har sai na nemo maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ya koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ga sai na usman yana neman izini cewa yana so a masa izini ya shigo masa izini ya shigo sai ya ce izan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna ma'a musibatin tusibuhu wa fi riwayatin ma'a balwatin tusibuhu Ka masa izini da shigowa kuma ka masa bishara cewa shi dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi shikenan yana zuwa sai ce wa sayyidina Usman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in maka izini ka shigo kuma in maka bishara cewa kai dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same ka yace da da sayyidina Usman ya zo babu wurin da zai zauna a bakin rijiyar sai ya tsaya a gefe ɗalibin Abu Musa Sa'idul Maqburi kuma ɗalibin Abu Huraira ne tabi'i ne yace fa'awwaltu zalika bi qabrihim yace sai na fassara wannan zaman da suka yi su uku a bakin rijiya da ƙabarinsu. su kaga ga manzon Allah sai wa sai sai na bakar sai wa sai sai na Umar ko sannan kuma sai na Usman a ina ka binne shi baki'a kaga shi sai ya tsaya a gefe sai ce to wannan tsayi wanda na Usman yayi a gefe wa'ancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa wajiransa guda biyu abubakar da umar suna gefe ya ce sai na fassara shi a kan kabarinsu su uku yana waje ɗaya shi kuma wannan na ne yana baki'a yana gefe ya ce sai na fassara wannan tsayuwar da wannan kaga fikihu na tabi'in nan kina sa'idul maqbur yake faɗin haka na san wani zai iya harsasowa sha to ana ta bishara shi wannan da ya je yana faɗi to ya matsayinsa yake ko abu musa ko alashari ba shine yake ta bisha wani zai ce to shi wannan to matsayin matsayinsa shi kuma Shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi wa manzan Allah wahayi yana daga cikin wanda me suke rubutawa sa'annan yana daga cikin alarammomi wanda suka haddace Qur'ani yana daga cikin limaman Madina a zamanin Sayyidina Umar yana daga cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce u'tiya mizmaran min mazamiri Dawud an ba shi zaƙin murya iya tilawa kamar yadda aka ba annabi Dawud zaƙin murya a wajen tilawa in yana karanta at-taura in yana karanta zabura kenan ko in yana karanta zabura yana wato tsuntsaye sukan zagaye shi kamar yadda Allah ce wa tsaira mashura. tsuntsaye ma za su tattaru saboda zaƙin muryar da annabi dawud yake da shi to haka shi ma abu musa al'ashari yake da irin wannan zaƙin muryar ta annabi dawud alaihi salatu wassalam kaga ba karamin mutumi ba ne kenan ko to saboda haka kaga a nan wannan hadisi ya nuna sayyidina usman za a kashe shi cikin me wata musiba za ta same shi shi sa da aka zo kashe shi ya gane cewa wannan musibar ba manzo Allah ya gaya masa ba sai ya ce to gara a kashe shi shi kadai da a zubar da jini saboda mutane ne suka zo suka zagaye shi a gidansa na tsawon kwanaki sai da na Ali radiyallahu ta'ala anu dan kasancewa sahabbai suna da ladabi ba sa hukunci da kansu ba sa daukan hukunci a hannunsu yace kamun izini kai mana izini mu yaƙi wa'annan mutanen da suka zo suka zagaye sai na usman ya ce a'a ku kyale su idan na ce ku yaƙe su za a kashe su kuma a cikin ku za a iya kashe wa'ansu kaga an zubar da me jinin mutane da yawa kenan ko yace to da na mutane da yawa ya zuba gara ni kadai in salwanta kaga wannan fikihu ne ko da hakuri kaga inda wani ne zai ce duniyar ma ta tashi ko amma saboda fikihu da hangen nesan da suke da shi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a'a a kyale shi. Ali bin Abi Talib sai ya sa ƴaƴansa Hassan da Hussein yace ku yi gadin sa kada ku bari a a taba shi sayyidina Uthman Allah ya kara yadda a gare sa har azumi yayi saboda a wannan lokacin Ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ka zo yi buɗe baki a wajen mu ya ɗau azumi lokacin buɗe baki ya zo abinda zai karya ya yi buɗe baki da shi bamu ya ɗago kansa ta katanga waɗanda suka zage gidan wanda bala'in Abdullahi bin ubayi bin Salul ne wannan wanda ya haɗa shi'a shi ne mutumin da ya haɗa wannan bala'in sai na ya ce ina gama ku da Allah shin kun san ni ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai siya rijiyar Roma wannan mutumin na Madina da ake kira Roma wanda yake da rijiya ake zuwa a sha ruwa a biya shi kuɗi manzan Allah ce wa zai siya ya rage wannan kunci da mutane ke ciki na Uthman ya zo ya raba ya siya wannan rijiyar a cikin kwana bakwai sai aka ba shi kwanaki guda uku kwanaki ukun nan sai na Uthman ya siya kwanaki guda ukun nan nasa sai ya ce da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa zo iba ruwa kyauta mutane saboda kuncin da suke samu a wajen nan mutumin in sun sha ruwa sun iba kyauta sai su iba rago wanda zai hada musu kwana hudu ba sai sun zo sun siya a hannun mutumin nan ba sai ya zo ya zauna yana jiran wanda zai siya har kwana hudu ya shuɗe ba wanda ya siya ya ce kai wannan dan iskan ya kashe min kasuwa ba kenan sai da na usman sai ce siye kawai ka siye ga baki ɗayan huta sai da na usman ne siye kuma ya ce shin kun san cewa manzon Allah ya ce wa zai siye wannan rijiyar aljanna ta waje ba gare shi ni na siya suka ce mun sani ya ce shin kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka je jaishul usra yakin da aka yi cikin kunci na ba da dukiya na fi sabilillahi abin da ya daidai da miliyan ɗari da saba'in da biyu a wannan lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musulunci na ba abinda zai kara cutar da musulunci na ba wani abinda da zan yi da zai taba musulunci na ya ce kun san da wannan bayanin suka ce eh sai ce ina gama ku da Allah a taimaka min da ruwan da zan yi buɗe baki suka kana shi suka hana shi yana karatun ƙur'ani abdurrahman bin muljam ya tsallako katanga ya sare sai da usman matar shi ta jiyo ya sare mata hannu har sai da jininsa ya fantsama akan rasmul usmani ƙur'anin da yake karantawa da ke gabansa sai da jininsa ya fantsama akan shi kaga an kashe shi ne da me zalunci kenan ko to shine malam yake cewa ka sani cewa shi sayyidina Uthman an kashe shi ne cikin keta zalunci an zalunci sa kuma shahada ce yayi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan dutsen Uhudu da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman sai dutsen uhud ya ɗan girgiza sai manzo Allah ce usbut ya uhud yace kai dutsen uhud tabbata inda kake fa inna alayka an-nabi was-siddiq wash-shahidain yace ka sani fa wanda suke kanka fa manzo ne ke kanka da siddiqu sayyidina abubakar da shahidai biyu wa kenan umar dawa kaga sayyidina umar me aka yi kashe shi aka yi ko shi ma sai na Usman ne aka yi kaga manzo Allah ya kira su me shahidai kaga dukkan su kashe su aka yi to kaga wannan yana nuna maka sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara yadda a gare sa shi ma an kashe shi ne cikin zalunci asalin kofar da ta toshe fitina ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ne hadisin huzaifa wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umman sana da kofa wanda ta rufe fituna amma duk ranar da aka bude kofar nan fitunan nan ba za ta taba yankewa ba sai da umar na wajen lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗin haka sai sai na umar ya tambaye manzo Allah yace bude kofan za a yi ko karya ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a karya ta ne sai manzo Allah sai sayyidina Umar yace kuwa idan aka karya ta babu ranan daina ta kuwa sai aka tambaya waye wannan kofar sai manzo Allah ce Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine Umar kofan da ya toshe fituna ga al'ummansa shine sayyidina Umar me aka masa kashe shi aka yana sallan asabahi ko aka limama masa wuka Abu atil Majusi wanda ake kiransa sa ya zo ya limama masa wuka so shida a ƙarƙashin marasa ya kasa karasa wannan sallah ta asuba Abdurrahman bin Auf shine ya jawo ya karasa wannan sallar tun daga wannan lokacin an zauna lafiya wa aka kashe kuma sai da nawa bayansa wa aka kashe sai da na ali shi ma mai aka yi masa bayansa wa hassan ya sauka ya ba wa mu'awiya hussein mai aka yi masa kashe shi kaga haka shikenan kofar fitina kenan ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine kenan aka dinga zubar da jini kawarij suka balle aka yake su su ma aka kaga jini aka zuba to daga nan ne kofofin ke ta budewa na fitina na Umar shine kofan da ya toshe wannan fitinar kuma ya san cewa shine kofar shi sa lokacin da wannan mutumin ya soke shi sai ya tambaya wai wannan mutumin da ya soka mu wuka waye shi musulmi ne sai aka ce a'a ba majuse ne bi ma'ana bautan wuta yake sai ce alhamdulillah idh lam yaqtulni rajulun sajada lillah yace godiya ta tabbata ga Allah saboda duk wanda ya kashe ni ba wanda mutumin da ya taba yi wa Allah sujada bane kaga yana daga cikin abin da ake so ka ce yanzu an maka rasuwa misali mahaifinka ne ya rasu mahaifiyarka ce ta rasu ɗanka ne ya rasu kaninka ne ɗan uwanka ne malaminka ne abinda aka ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha sai ka ce alhamdulillah tabiya baban kai muta ce a jika ka ce alhamdulillah an gama me za a ce ai kana jira kawai ya mutu ne ko matarka ta mutu a ji ka faɗa ka kuma a ji ka ce alhamdulillah a gaban kaninta ko wanta wayo ka mutu za a ce kila kai kashi ta to ka ga wannan yana daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun nufi shine wanda malam ba Bahaushe yake karin magana yake cewa hamdala ko a bakin kura ko bi ma'ana alhamdulillahi ala kulli halin abun nufi kenan godiya ta tabbata ga Allah a duk halin da na samu kaina duk da na samu kaina a halin rashin jin daɗi ko na gode wa Allah wannan yana ƙara lallai tsantsan tauhidi na bawa ga Ubangiji da kuma tsantsan miƙa al'amarinsa zuwa gawa Allah Ubangiji to saboda haka to shine dalilin da yasa malam ya kawo maka wannan bayani sai ce faman aqarra bima fi hadar kitab duk mutumin da ya tabbatar da abin da ke cikin wannan littafin wani littafi wannan littafin da ke hannunka na sharhu sunna wa amana bihi yayi imani da bayanan da na kawo tun daga farko tun da yanzu an fara kai karshen me littafi kenan ko mala yana maka summary kenan ko yana ƙara tattaro tunaninka ya kawo maka shi kusa wattakhadahu imaman ya ɗauki wannan littafin a matsayin jagorarsa wajen bauta wa Allah a wajen tauhidi walam ya shukka fi harfin minhu bai yi shakka a cikin harafi ɗaya na wannan littafin ba walam yadhad harfan wahidan bai yi jayayya da harafi guda ɗaya da ke cikin wannan littafin da na kawo maka tun daga farkon bayani zuwa nan ba fa huwa sahibu sunnatin wa jama'atin mala yace to ka sani cewa wannan ahli sunna ne kuma yana bin gaskiya shine jama'a anan saboda hadisin Abdullahi bin Mas'ud ruwayan Bukhari da Muslim Abdullahi bin Mas'ud shi ya rawaito wannan hadisin sai ce al jama'atu ma wafaqa al haqq walau kunta mufradan yace abinda ake nufi da jama'a Shi ne abin da ya yi daidai da gaskiya ko da kai kaɗai ne tilo in kai kana kan gaskiya to kai ne jama'a dalili inna ibrahima kana ummatan ko kaga Allah ya ce annabi ibrahim ya kasance me umma abun koyi shi kadai kansa jama'a ne umma ne abun koyi ne haka Allah ya ce wanda a lokacinsa ya gaya wa matansa Sara a hadisin Abdullahi dan Abbas ruwayan Bukhari da Muslim lokacin da zai je Misra ya ce mata idan sarkin Misira ya tambaye ki alakar ki da ni ki ce masa ni yar uwarki ce yana nufin me ka yar uwarka ce a ina a musulunci ko yace saboda ban san wani musulmi a duniya ba in ba ni da ke ba ya ce ban san wani musulmi a duniya ba in ba ni da ke ba amma kuma Allah ya kira shi ne umma abin koyi ashe kenan ko da kai kadai ne in kana kan gaskiya to kai ne jama'a ba da tarin mutane ba ne ake nufi da jama'a abinda yi daidai da gaskiya shine Abdullahi bin Mas'ud nake cewa a Auza'i yake cewa alaika bi athari man salaf wa in rafadaka kan nas kamar yanda Imam Ibn Qudama ya kawo su a cikin littafin sa Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil rashad yake cewa alayka bi athari man salaf na hore ka da bin sahun magabatanka wa in rafadaka kan nas ko da mutane sun ki ka gabaki daya ka bi tafarkin sahabbai wa iyyaka wa ara'ar rijal sai ce a tsinka da bin ra'ayin mutane wa in zakharafuhu laka bil qawl ko da sun kawata maka ra'ayin su suka kawata maka shi da iya zance kakka bi su ka ba abin da yake gaskiya ne to kasantuwarka akan gaskiya kai kadai to kai ne abun koyi ba jama'a ba da duk duniya suna kan wani abu wanda yake bata ne kai kadai kana kan gaskiya to ba za a ce ya saba wa jama'a ba su ne suka saba wa jama'a kai kadai din kai ne jama'a ina fata an gane wannan shine abin da malam yake mana ishara akai sai ce kamilun kad iktamalat fihi aljama'a wannan mutumin ahli sunna ne cikakke siffata jama'a ta cika a tattare da shi saboda yana kan gaskiya kuma ya tsaya akan gaskiya kamar lokacin da sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu a lokacinsa ya jajurce akan waɗanda suka yi ridda akwai wanda suka ce ah to dama da manzo Allah ya mutu shikenan sai suka ja da baya wani suka ce ah, to zakka daman manzo Allah ke ba da manzo Allah baya nan shikenan ba za mu bada ba akwai wanda kuma suka ce ah, ni musulmi ne amma ni ma na zama annabi kamar tulaiha yace shi ma annabi ne shi musailamatul kazzab yace shi ma me annabi ne sajaha ta fito ita ma ta ce ita ma annabiya ce ita mace musailama sai mata wayo da ya zo sai dan sai aure ta kasan namiji da ya aure ta tana da kuma mabiya da yawa masu karfi kaga da mabiyanta da mabiyansa za su karu kenan ko sai suka karu sai hada karfi da me karfi da mabiyanta suka zo bayan ya aure sajaha sai suka ce aina maharu nabiyatina ina sadakin annabiyar mu sai ce afauna ankum salatal asr mun yabe muku sallar asr shine sadakin mun yabe muku sallar asr ku je ku tai shi sa shi da kansa yake cewa wai shi ma yana da suratul fil ba alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi asabil fil ba sai ce to shi ma yana da suratul fil amma nashi alfilu malfilu Wa adraka mal filu hayawanun kabirun lahu zulufun tawilun shi yasa amru bin al kafin ya musulunta yace a hada qur'anun wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun ya karanto mai yace wannan ne Kur'ani kafin ya musulunta ma kenan fa tun a zamanin manzo Allah da ya karanto yace saka hadu da musailama ne yace me ya faru sai musailama ce an saukowa manzon Allah suratan kasiratan wajiza an saukar da manzo Allah wata takaitacciyar sura sai ce mahiya Wace ce sai karanto mai wal asr innal insana lafi khusr kaga takaitacce takaitacciya ce ko Allahu akbar Allahu akbar sai yace mai wa qad unzila alayya suratan ni ma dinnan an saukar min da sura ya gama karanto mai wal asr bai inkari ba da ya karanto nashi sai ya ce wallahi Ya yace hada qur'anun wannan ne qur'ani wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhib ce na rantse da Allah kai ka san na san kai makareci ne bai ba musulunta ba bai karyata wal asr ba amma ya karyata ne nashi din da ya karanto ya yace hada wannan ne qur'ani kaga ya tabbatar da cewa me ba abin nan bane shi sa Allah ya bada labarin yaƙan da aka yi wa musailama a cikin qur'ani yace qul satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun ka gaya wa al'umman ya muhammad satud'auna nan gaba za a kira ku ko ila qaumin uli ba'sin shadidin za a kira ku zuwa ga wa'ansu mutane masu tsananin ƙarfi su ne banu hanafiya mutanen musailamatul kazzab saboda sun yi karfin bala'i tuqatilunahum aw yuslimun Allah ce ku yaƙe su ko su musulunta bi ma'ana su tuba daga ne aikin da suka yi su ne kazzab a yakin yamama wajen da aka kashe tufail bin amrin dausi tufail wanda ya musuluntar da wa abu huraira Anan ne aka kashe to anan ne aka kashe mahaddata sama da ɗari uku dalilin haka sai da na umar ya nemi shawara a wajen sai da na abakar cewa a haɗa ƙur'ani saboda ta kada mutane su zo su rasa ƙur'ani kaga kafin a yakin sai na umar ya yaƙi a yakin yake cewa sai na bakar yanzu ya za ka yaƙi mutanen da suna sallah suna kaza sai ce wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa mana'uni la uqatilannahum ala zalika yace daidai da akalar raƙumi in suna fitar da shi a matsayin zakka suna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yau suka ce ba za su bani ba wallahi sai na yake su in sayyidina abubakar sayyidina umar ya ce daga nan sai na fahimci Allah ya buɗe zuciyar sayyidina abubakar ne akan wannan yakin sai na yi saduda amma a farko yaki amma sayyidina abubakar ya jajirce shine aka sani da sauki da saukin kai da laushin zuciya amma anan ya jajirce ya ƙi motsawa kuma sai da aka yi kuma Allah ya karya musailama anan aka kashe shi a ma'arkati a anan aka kashe shi sannan tulaiha ya tuba da mabiyansa wasu suka tuba da sauransu to wannan shine malam yake cewa ya cika a matsayinsa na jama'a bi yana kan gaskiya wa man da harfan mimma fi hadal kitab duk wanda yayi jayayya akan harafi daya dake cikin wannan littafin na bayani akan sunna da aqidan ahlus sunna aw shakka fi harfin minhu ko kuma yayi shakka akan wani harafi a cikin sa aw shakka wa waqafa ko kuma yayi shakka yace ah ni fa bazan iya cewa wannan littafin yana karantar da sunna ba kuma bazan iya cewa baya karantar da sunna ba kaga yayi tawakkufi kenan ko malam yace fa huwa sahibu hawa wannan dan bid'a ne duk wanda ya ki bin wa'annan bayanan da na kawo tun daga farko zuwa nan malam yace to ka sani dan bid'a ne amma ba ahlus sunna ba saboda duk ahlus sunna duniya in ya karanta wannan littafin ya san cewa tabbas aqida ce ta ahlus sunna malam ya zuba mana a ciki to amma wanda yake cewa to ni dai littafin ba zan ce littafin sunna ba ce kuma ba zan ce littafi ba ne na wanda ba sunna ba kaga ya yi tawakkufi kenan ko ya kame kenan ko sai ce to ka sani dan bid'a ne saboda duk wanda yake ahli sunna ya karanta wannan kuma ya san littafin sunna ba zai yi inkari akan abinda malam ya tattara akan wannan ba saboda a wannan zamani Ya yi zamani ne lokacin da akwai yan bid'a jigajigan yan bid'a da suke yaƙa suke barna da sunan bid'a tun daga bala'in Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili wanda ya shiga shugabannin wannan lokacin su Ma'mun da ya same su ya samu karbuwa a wajen su sai ya sa su suka wahalar da malaman sunna duk wani malamin sunna a wannan lokacin akwai wanda aka kashe shi akwai wanda aka zane shi akwai wanda aka kulle shi a kurkuku duk bala'in Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili ne wannan to shi yasa zaka ga wani lokaci mala yana kausasa kalma saboda a wannan lokacin birbishin wa'annan bid'a ta mu'tazila yana nan cewa qur'ani ba maganar Allah bane qur'ani ba littafi bane na ubangiji wato wani halitta ce Allah ya halitta idan Allah yana so yayi bayani wannan sai ta yi magana akan manufar Allah kuma ya sa wa'annan shugabannin suka dinga wahalar da malaman sunna a nan ne imamu ahmad sai da aka mai bulala dubu ɗaya a kan wannan imamu shafi ya ce da na sha wahala na sha wahala na ce to tunda an ce sai na ce Kur'ani ba halitta bane halitta sai na ce Kur'ani halitta ne barin yi tawili da ya sha wahala aka da ke shi ya sha wahala sai ce inna taurata wal injila wal zabura wal qur'an kullu haula'i arba'a makhluq yace sai ne haka ina nufin a zuciya na wa'annan yatsun ne halitta ba taura da alqur'ani da abin nan ba yace sai ne haka yace tunda a zuciya na ban yadda cewa qur'ani halitta bane magana ce ta Allah sai na ce haka ina motsa yatsun nan ina nufin wannan yatsun su ne me halitta amma ba qur'ani da taura da zabura da injila ba yace sannan aka kyale ni amma imamu ahmad yace ba zai yi ba aka walar da shi aka walar da shi ina akwai ranar da aka zo ana zane shi ana zane shi sai cewa mai zanen dan tsaya ya hakuri ana dukansa ne a a duwawunsa sai ce ina zuwa sai ya shiga cikin daki da ya shiga cikin daki sai ya cire mayafin da ke jikinsa sai ya ɗaure a kugunsa da yana dawowa sai ce da ke a baya sai ta na zace ai ka shiga ne ka canza ra'ayinka ka gaya ka ba mutane fatawa kuma a lokacin duniya suna jira imamu ahmad ya bada fatawa saboda duk wani malami da ka sani a malamin hadisi to ɗalibin imamu ahmad ne imamu ahmad a cikin malaman nan guda hudu ya ma kowa fintan kawai ilimin hadisi dan ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hafiza alf alf hadisi Ali bin Madini ɗalibin Imam Ahmad ne karininsa ne kuma Ali bin Madini malamin Imam Bukhari ne Imam Bukhari da bakinsa yake cewa mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini ban taɓa na kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna gaban Ali bin Madini ina karatun hadisi na san cewa ban ma san ilimin hadisi ba Imam Bukhari yake faɗin wannan amma kaga wani ma bai taɓa jin wannan sunan bakila sai yau ko amma duk da aka ce Bukhari waye bai san shi ba na ce kowane buhari yana zuwa da ne musulmi dinsa <laughs> ko kaga kaga kowa ya san Buhari, amma me kowa ne ya san ali bin madini ba kowa ne ya san ali bin madini kaga ilimi daban shahara kuma ne shahara kuma me daban yana iya shahara amma ba wai dan fi kowa me ba ilimi ba sa'annan kuma wannan yana iya samun shaharan kuma yana da ilimi kamar yadda lais bin sa'ad kenan as-samarqandi imamu shafi'i da bakin sa yake cewa na zauna a gaban imamu malik na zauna da lais bin sa'ad wallahi malik bai fi imamu eh, bai fi lais bin sa'ad ilimi ba amma wani bai taba sanin wa ake kira ma lais bin sa'ad ba ko a garin misr yake wanda bayan imam eh, imam shafi'i ya fita daga bagadada misira ya zo ya zauna da ya zauna a misira bai wuce shekara uku zuwa hudu ba Allah ya karɓi ransa to a nan ne ya haɗu da Lais bin Sa'ad Lais bin Sa'ad shine Imam eh, Shafi yake cewa wallahi Imam Malik bai fi shi ilimi ba amma kaga me bai shahara ba sai malaman musulunci wanda suka dan yi zurfi a ilimi da ɗalibai su ne suka san shi amma gama gari mutanen gama gari in ka ce mai ai imamu Malik ya ce kaza imamu lais bin sa'ad ya ce kaza zai ka jacewa ga abinda imam malik kai ka san waye imam malik ko ba haka zai cewa saboda shi ya fi shahara kuma shi ya fi sani kamar imamu auza'i ne a garin madina a garin falastin imamu ahli sham kaga ya girma imam malik da shekara biyar an haife shi hijira na da shekara tamanin da takwas, imam malik an haife shi hijira na casa'in da uku, kaga me shekara na biyar to ya fi imamu malik ilimi amma kuma me bai shahara kamar yadda me imam malik ya shahara ba sai wajen me malamai su suka san waye imam auza'i sai kuma ɗaliban ilimi wanda suna da ɗan ido a karatu to za ka ga akwai irin wannan to shi sa malam yake ce maka ka sani cewa haka tsari yake kasancewa duk wanda bai yadda da bayanan nan da na kawo ba to ka sani cewa ɗan bid'a ne baya bin sunnan manzon Allah صلى الله عليه وسلم يسير بدا شيوا ومن جهد او شك في حرف من القران او في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد ايمانك يسير ومن جهد دون يكي yayi jayayya au shakka ko kuma yayi shakka fi harfin min alquran a cikin harafi daya na qur'ani Au fi shay'in jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayi shakkan wani abu guda daya da zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ni ba wannan fa hadisin fa da saura ina fata an gane laqiya Allah ta'ala mukazziban kuma ya riski Allah yana mai karyata wannan bai yadda da wannan abun ba fattaqillaha ka ji tsoron Allah kai wahzar ka tsawato ka ka nisance shi ko kuma ka yi haba haba da irin wannan mutumin wata ahad imanin ka gyara imaninka kada kai mu'amala da irin shi malam raddi yake wa 'yan shi'a wanda suka ba su yadda da mai qur'ani ba wannan qur'ani na kake gani tukuya ne suke amfani da shi saboda su sun ce akwai mushafu fatima akwai qur'anin fatima na na fatima wanda Allah ya bata babu harafi daya a cikin sa wanda yake cikin qur'ani da za ta mutu ta ɗauka ta ba mijinta ali bin abi talib saboda haka ali bin abi talib a cikin aqidar su cewa ba ma mutuwa ya ba ya tafi ne Allah ya tafi da shi sama kamar yadda ya tafi da annabi Isa zai dawo in ya dawo zai zo da wannan mushafu fatima to lokacin da ya dawo duniya lokacin za su daina amfani da wannan qur'anin saboda haka wannan qur'anin a wajen su mu'akkatan suna karanta shi ne zuwa wani ɗan lokaci zuwa lokacin da in Ali bin Abi Talib ya dawo to an teno din Qur'ani ya kare sai musafwa Fatima to shine malam yake maka raddi akan irin wa'annan sai ya ce ya gyara imaninsa saboda ba mutum musulmi bane ya karyata Allah ya karyata manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka anan zamu ta sa'aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba za mu karara eh, bayani akan wannan sa'annan mu ci gaba da bayanan da suke karkashin sauran maganar insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda yana gani kafin zuwa kila nan da sati biyu za mu ƙarshen littafin saboda mun kai ƙarshen littafin insha Allah subhanahu wa ta'ala